sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibu kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai duba illolin abincin da yawancin 'yan Najeriya kan waiwaya wajen karin kumallo ko kashe yunwar nan take dalilin da kan sa jama'a kan tare gaban teburin mai shayi ko abincin suya dangin fulawa marasa sinadarin gina jiki ta lura da yadda jama'a a yanzu suka karkata hankulansu kan irin waɗannan nau'ikan abinci ya sanya mutuntubar muhammad dauda bello masanin abinci wanda ya fara mana da tsokaci kamar haka alal hakika abinci garau garau uh, wani irin nau'in abinci ne wanda akan shirya shi ko ta yaya wannan abinci garau garau da ake sayarwa a kan layi a kan titi da wajen mai shayi da cikin wilbaro a all over duk ta kwataina a arewacin najeriya wani abinci da ake kira a yamutsa kawai zaka gan shi an haɗo shi ne a cikin kwano an haɗa ɗan wake an haɗa shinkafa an haɗa wake a ciki an haɗa alele an haɗa waɗannan abinci baka san yadda aka haɗa su ba saboda tsananin jahilci zaka ga wasu an haɗa su da farin magi ne da aka ga an haɗa su da karago. Masana dai na alakanta matsin rayuwa a matsayin dalilin da ke sa 'yan Najeriya amfani da kowane irin nau'in abinci da zai sa cikinsu ya ɗauka. wato ba tare da la'akari da nau'i ko tsabtar abin da suke sawa a baki ba ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya kan ma'amala da nau'ikan abincin na titi yanzu sai ka ga mutum ya je tebur mai shayi yana maganin a soya masa indomi ko kuma ka ga mutum ya raba wajen mai shinkafa da manja a zuba masa ko sai kan ma ya riga ya zama wani abu burodi kuma ya zama to sai mai arziki yanzu irin su awara garau garau shine yanzu talakawa suka sa a a gabansu. Wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu sai yayi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara ko indomi. Baya ga nau'ikan abincin titi masu saurin kawar da yunwa da masana ke gargaɗi a kai su ma mata a cikin gida kan yi amfani da nau'ikan sinadarin ƙara ɗanɗano wanda masana ke gargaɗi a kai. Malama Zuwaira Aliyu wata magidanciya ta mana ƙarin bayani. Ɗanɗanon nan dai shine dai sa ɗan magi a kawo gishiri a sa kuma yanzu ma yanda yanayi abubuwa suke to kaga yanzu sai dai a sa su farin magin nan shine za a sa a cikin abinci in aka sa shi sai ya sa ma abinci ya zaki da kuma kaga ga onga ma kaga guda biyu nan onga da farin magi su sun fi tasiri yanzu cikin abinci muna kuma sa shi ne gaskiya ba mu san illar shi ba ko kuma tasirin shi a jikin dan adam in ka zo kuma ta maganan ka ce kaman ko abin sha yanzu kaga azumi na zuwa in aka zo dan yin su dan soban nan kunun aya ne jinja ne duk menene wannan dai eh, tiyara ne joli juice ne shi muke sawa wanda in ka sa da ka dan sa shi dan kadan sai ka ji toban ka yayi zaƙi zakwai zakwai kamar yadda bincike ya nuna da yi daɗin ɗanɗanon abinci a baki da kuma arharsa na cikin dalilan da ya sanya 'yan Najeriya raji'a a kansa batun da masana irin su Muhammad Dauda Bello ke cewa tamkar jama'a na sayo wa kansu cutuka ta hanyar cin nau'ikan abincin ne. To na farko kun san shi ko da wannan magi ordinary dunkulen magi kashi saba'in zuwa saba'in da biyar na wannan dunkulen magi din gishiri ne to kuma kun ga baya ga magi din nan akan saka ainihin gishiri to kuma wasu ƙarin kuma wasu abubuwa waɗanda akan ƙara su da yawa to gaskiya ɗanɗanon waɗannan abin sukan yawa wanda sukan haifar da cututtuka kamar irin su hawan jini yakan kawo ciwon zuciya yakan kawo ciwon koda akwai wani abin da ake kira industrial sugar Shiga ne da gan shi karami amma mai ɗan karan zaki zakin sa ya wuce misali alƙalman da masana ke tattarawa sun nuna ƙaruwar cutuka masu alaka da nau'ikan abinci marasa gina jiki batun da ya sanya masana a bangaren motsa jiki kira ga jama'a don ɗaura ɗamarar atisaye da nufin baiwa kansu kariya daga kamuwa da irin waɗannan cutuka ga dai abin da coach dalla da haske na physical fitness club ke cewa yanzu kamar na hawan jini misali ibp na mutum 77 ne yake bitin a second to idan kana da bp dama shi bp din nan ya tashi bp din yana yin hawa ne zai kai irin 80 zuwa 90 to idan kana 赛事呢？ to insha Allah ko da BP din ya kai 90 zuwa 85 ba abin da zai same shi muna da scale na gwada nauyi idan mutum yayi nauyi da yawa to za mu gwada scale eh, mu gwada tsayin shi bayan sati 1 zuwa sati biyu to sai mu gwada mu gani in ya ragu in ko bai ragu ba sai mu ba shi shawara kuna ah, wata register kuke da ita koya eh, muna da littafi wanda kowane sati biyu mutane to a nan ne za mu gwada idan ma yana nan stagnant ne kuma yana karuwa ne sai mu ce maka to ka rage cin waɗansu abubuwa sai dai kuma watakila banda motsa jiki a matsayin kariyar kamuwa daga cutukan da ake dangantawa da abinci kan marasa gina jiki a cewar masani muhammad dauda bello akwai wasu nau'ikan abinci masu gina jiki kuma mafiya sauki da arha da kowa zai iya samu a tsaftace nau'in abinci masu kyau waɗanda suke ɗauke da sinadarai wanda zai same su arha ya kuma kawo gidansa a shirya masa kamar yanzu misali da zogale ko ka samu rama abin nan in ka kawo gidanka kabeji latas za a wanke shi da ruwan ɗume da gishiri domin ganyaye in an ɗauko su kawai haka yadda waɗannan yan ayamutsa ɗin nan in sun yi ba a tiricin ɗin abu wato tiricin ba a kiyaye lafiyan abin da ake bayarwa yanka shi kawai da su yi hannunsu da datti a kan layi to waɗannan abubuwa ɗin nan wallahi suna da illa ga rayuwarmu. to kalaman masani kan ingancin abinci kenan muhammad dauda bello. da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kafin mu sallama bari shirin namu ya leƙa jihar Tawa a jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da bikin ɗora tubalin farko domin gina wani asibiti mai gadaje arba'in a garin zangon kadijatu da ke gundumar Buza wanda wani ɗan asalin yankin Alhaji Adamu Muhammadu Madawa ya ware wa sama da miliyan ɗari da goma domin gina wa al'ummar yankin a matsayin kyauta. Wakilin salisu Isa ya halarci bikin ga kuma ƙarin bayanansa. An gudanar da bikin ne bisa jagorancin mahukuntan bariki da na gargajiya da ɗumbin al'ummar yankin da suka halarta shugaban gunduma buza prefe alhaji sula haruna ya yaba da irin wannan kokari na alhaji adam madawa allah ya sa ɗan ƙasa ɗan gari wanda yake murna da cibiyar shi na nan ya yi niyyayi sai in ma alhaji godiya babba godiya da sunan ku mutanen zangon hadijatu da sunan mutanen kwaminkin karofan da sunan mutanen gunduma buza gaba daya wanga aiki da ka ɗauko za ka yi naka za ni tabbatar maka da gwamnati zai yi nashi in wanga aiki ya kare gwamnati nauyi ya kama mashi ya kawo likitoci har magani ma wanda za a fara aiki insha Allahu gwamnati ya yi kokari wanda ya kamata Alhaji Adam Madawa da dama ya saba yin ayyukan neman lada da taimakon jama'a irin su gina riyoji masallatai da makarantu ya bayyana sa na wannan aikin gina asibiti za mu yi ta ne dalilin ba mu da asibiti kusa idan aka samu matsala ta rashin lafiya ko haihuwa wani lokaci kafin a je inda ake da asibiti matar ta haihu a hanya wani lokaci ma ana rasa rayuka ko abin da aka haifa a rasa shi ko ita wadda ta haibu a rasa ta. Muka ga ya dace tun da Allah ya ba mu dama mu gina wannan asibiti domin mu taimaka ma al'umma. Gwamnati ita kaɗai ba ta iya biyan buƙatar 'yan ƙasarta saboda abubuwan suna da yawa. Za mu gina asibitin nan mai gado arba'in za ta ci kuɗi naira miliyan ɗari da goma. Wannan asibiti bayan asibitin akwai gidajen likitoci kamar guda hudu. Ko yaya al'ummar yankin ta shi da wannan asibiti ta zamani da za ta samu kusa ga ra'ayin wasu. Da muna zuwa Abalu, muna zuwa Regau, muna zuwa Hakkaruwa in abu ya matsala habbu zama muna da Suna da nisa kwarai ko ko kamin a kai hammace ta samu haihuwa. An yi tsari mai kyau, mata za su jin daɗi. Mun ji daɗi, mun yi murna, domin ni yau talakai saboda matsalar kuɗi ta lahiya likita sai abu zo kusa gare ka eh? babu abin hawa babban jami'in kiwon lahiya a yankin na buza ya ce samun wannan asibiti zai sauƙaƙa musu aikin kula da lahiyar jama'a a yankin wurin ga akwai nisa kullum in za a so ma a yi magani sai an tura clinic mobil su zo nan su yi vaccination kuma ba kullum ne ake samun eh, wannan dama ba amma yanzu in likita yana nan ga yana rage wahala ma mutane yana rage wahalan mata da kowa da kowa don vraiment ina fata ubangiji ya sa mishi albarka kuma ya bashi rai da lahiya don ya kare wanga aiki To Madalla an gaishe da Salisu Isa duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana mu Shehu Saulawa sunana azumi Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.